Allah. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين sai suka ce masa cikin taurin kai da nuna isa ya kai Nuhu lalle ka yi jayayya da mu kuma ka yawaita musu da mu to ka zo mana da abin da kake mana alkawari na azaba in ka kasance daga cikin masu gaskiya a cikin abin da kake